A yanzu haka dai mutane arba'in da uku ne suka miƙa takardunsu na nuna buƙatar zama sabon sarki a masarautar Kwantagora ta jihar Nijar Najeriya. bayan rasuwar tsohon sarkin Alhaji Sa'idu na Maska a cikin makon jiya. Kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger, barista Abdulmalik sarkin daji, ya ce masu zaben sarkin sun zaɓi Galadiman Kwantagora domin ya zama shugabansu, kuma nan da gobe Juma'a ne za a rufe karɓar takardun masu buƙatar shiga takarar neman sarki a masarautar ta Kwantagora mai daraja. ta ɗaya. Eh, to kawo yanzu dai a yau da suka bani feedback Mm. an samu sama da mutum arba'in da uku waɗanda suka ansa form suka ansa guideline kuma har sun cika form da application ɗinsu da cv ɗinsu har sun mayar to da ban sani ba ko zuwa wannan dare wasu sun ƙara kai nasu amma dai ku zuwa dai yanzu mutum arba'in da uku su ne suka shigar da ainihin takardan neman shiga takarar mai gurbin sarkin sudan na'am ka san maganar da muka yi cewa ran laraba za ku rufe yanzu kenan an ƙara lokaci kenan ko eh an an ƙara lokaci zuwa ranar juma'a saboda mu yi la'akari da waɗanda ke nisa duk da yake abun yana da muhimmanci gare su kamar yadda na faɗa maka mm. daga ranar da aka yi rasuwan ma wasu sun riga sun shirya takardun su na application tun kafin ma mu ba da wa'adin lokacin da za a buɗe. Shugaban masu zaben sabon sarkin dai Alhaji Shehu Yusuf Galadiman Kwantagorar ya ce za su gudanar da aikin su tsakani da Allah ba tare da jin tsoron saka bakin gwamnati ba a aikin nasu. Ai muke da hakkinmu ne mu ce wanda ya kamata fito da shi amma tun farko tun farkon kafa zartar gura haka take so idan dai mun zakulo da ya kamata mu kuma muka yi tsakanin mu da Allah ba son rai ina ganin gwanda ba samu na baki ba yadda ya yi to haka za su yi aiki da shi insha Allah a yanzu dai hankali ya karkata matuƙa tare da jiran lokaci domin ganin sabon sarki a masarautar na gwamatsan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.